This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki maka sake dawowa a shirin namu na daren yau Lahadi. Goma sha uku ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kan leƙa sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Dakarun Isra'ila sun faɗaɗa hare-harensa a arewacin Gaza, sannan sun kutsa arewacin birnin zirin Gaza da tankokin yaƙi suna lugudan wuta a wasu wurare a unguwar Sheikh Radwan. lamarin da ya tirsasa wa iyalai da dama barin gidajensu kamar yadda mazauna wurin suka shaida mazauna unguwar sun ce dakarun isra'ila sun yi nasarar sanya shinge tsakanin bait hanun jabaliya da bait lahiya da ke kuryar arewa da birnin gaza inda suka sanya shinge tsakanin yankuna biyun har sai mutanen da suka so su bi umarninsu umarnin da aka ba su na su fice daga birnin da iyalansu sun nemi izini kafin su fice daga garuruwa uku kwanaki uku bayan da isra'ila ta kaddamar da farmaki mai girma a arewacin gaza gwamnatin hamas da ke gudanar da al'amura a ofishin labarai a gaza ta ce hare-haren isra'ila sun kashe akalla falasdinawa 300 a wurin ta ce manufar lalata gidajen fararen hula da wuraren da ke wuraren da ke zaman mafaka da isra'ila ta yi ita ce su tursasa musu barin gaza har abada zargin da isra'ila ta musa mazauna jabaliya da dama sun wallafa a kafafen sadarwa cewa ba za mu tafi ba za mu mutu sannan ba za mu tafi ba taiwan ta ruwaito cewa wani jirgin ruwan dakon jiragen yakin china ya nufi kudancin tsibirin a ranar lahadi yayin da sojojin china suka kafa wani faifayin bidiyo suna cewa mun yi shirin yaƙi a sa'ad da ake zaman fargaba a taipei kan yiwuwar china ta sake takalo wani sabon salon yaƙi china ta ɗauki yankin taipei da ke ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a matsayin yankin ta ne ba ta son shugabanta lai tai wanda ta ɗauke shi a matsayin ɗan awari sannan sojojin china suna gudanar da atisayen soja a daura da tsibirin a jawabin da ya gabatar na musamman a ranar bikin kasar na a makon jiya lai ya ce china ba ta da wani 'yancin wakiltar taiwan amma a shirye tsibirin take ta yi aiki tare da beijing don shawo kan matsalolin sauyin yanayi a lokaci guda ya bayyana iko da shirin yin sulhu da kuma fushi a kan china kusan karni uku bayan da bam ɗin kare dangi ya lalata asalinta a garin hiroshima teruka yahata tana ɗauke da tabo a goshinta bayan da ƙarfin bam ɗin ya jefar da ita tashin barbashin bama-baman amurkan da aka dasa a hiroshima da safiyar ranar 6 ga watan agustan 1945 sannan wuni uku bayan nan a nagasaki ya sauya akalar tarihi kana ya bar yahata da sauran waɗanda suka rayu da damuwa da kuma tunanin alhakin tabbatar da haramta amfani da bam ɗin ya rataya a wuyansu baiwa kungiyar mutanen da suka rayu daga harin bom ɗin kare dangi na niho Nihon Hidankyo lambar yaban tabbatar da zaman lafiya na Nobel a dalilin ƙoƙarin da suke yi na wayar da kai a game da haɗarin makaman kare dangi ya baiwa wannan rukunin mutanen ƙwarin gwiwa sannan ya bayyana irin ƙoƙarin da suke shirin yi nan gaba a cewar yahata da sauran 'yan kungiyar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ɗaya daga cikin manyan wuraren yawon buɗe idon da ke ƙasar Kenya a gabar teku inda akwai wani ƙorama da ke cikin jerin wuraren da UNESCO take so ta sanya cikin wuraren tarihi masu mahimmanci a duniya. mutane da dama sun fito zanga-zanga don bayyana kin amincewarsu da wani kudurin da zai samar da kamfanin sarrama makaman nukiliya na farko a kasar ta kenya gundumar kilifi ya shahara da ƙoramu inda baki suke zuwa a cikin ƙananan jiragen ruwa don su kashe kwarkwatar idanunsu suna kallon tsuntsaye ko dajin arabuku su koke wani wuri mai halittu na ban sha'awa da ba a saba gani ba da kuma waɗanda ake farautar su. wata ƙungiya Muslims for Human Rights wanda za a iya fassara ta da ƙungiyar musulmai masu fafutukar 'yancin ɗan adam ne ta jagoranci zanga-zangar a ranar Juma'a a garin Kilifi zuwa ofishin gwamnan yankin inda suka gabatar da takardar bukatar su mai adawa da assasa kamfanin. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. mutane na dogo da gida ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa ce biola barka amma ni ce zan zama vice president naka isa in negotiate am na no problem kallabin shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. alkaluma na nuni da cewa sama da kananan yara mata miliyan 65 ne a fadin duniya ba sa zuwa makaranta yayin da da dama daga cikin waɗanda ke zuwa makarantar kuma ba sa yin nisa a karatu bisa dalilai daban-daban yau za mu haska fitila kan hatsarin tura kananan yara mata talla da ake yi a ƙasashe da dama yau kuma muke sallama da mama sarah jibril macen farko a arewacin najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a yau ta bayyana abin da ya biyo bayan zaben fidda gwani da aka tsayar da marigayi a biola dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar sdp ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. na nuni da cewa kimanin kananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. A maimakon haka iyayensu ko kuma waɗanda aka ba amanar kula da su da galibi mata ne suna sa su ayyukan neman kuɗi da suka haɗa da talla. Lamarin da ke sa rayuwarsa cikin hatsari da waɗansu lokuta yakan zama sanadiyar ɓacewa ko ma rasa rayukan yaran. Shirin kallabi ya yi bibiya kan wannan batu ga kuma abin da waɗansu mata a Najeriya ke cewa akan wannan lamari. A cikin zauren namu na yau bakin namu sun haɗa ne da Hajiya Hadiza Gomina, Hajiya Kulu Salihu Malambuwa, sai kuma Hajiya Kaka Suleiman. A to Hajiya Hadiza Gomina idan na fara da ke. Muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa a yara talla wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama kama ta rashin tarbiyya ne fyaɗe da ake yi ma 'ya'ya mata sakamakon wannan tallan ki ga yaro ku yarinya ta tashi ba ta da tarbiyya to shin menene babban dalilin da ya sa su mata suke ɗora ma 'ya'yansu talla mata na ɗorawa 'ya'yansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki saboda in ta tashi yin aure ba za a tura ta haka kawai ba to maza maimako su ma su zauna su yi responsibility su duk sun bar ma mata wai mace na cikin gida ba za ki fita ba ba za ki kaza ba dan dole su nemi abin da za su yi su samu dan kobo in yarinya nan ta tashi gobe za ta yi aure za a tura ta salala hakan nan na gidan miji ai dole a dan bata wani abu a samo mata dan kayan ɗaki dan kayan kicin to miji in uba bai kawo ba ina uwa za ta samu da take cikin gida shi yasa suka gwamace yaran nan su je su yi talle ko kuma su yi aikin su house girl hakan nan su samu kuɗi to cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga. to duk wannan abun kuma ya zo wa zai koya musu shi yasa yaran basu da tarbiyya saboda basu zauna da iyayensu ba an je talla an dawo kin gama saidawa in baki gama ba me ya faru tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kudin ta dawo uwan tana gida bata sani ba yarinyan ta kawo to shine mafi muhimmancin abun cikin wannan talla din nan to ba kya ganin sa 'ya'ya mata musamman kananan yara suna talla din nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu a kama kaman ta gefen tarbiyya wurin tarbiyya gaskiya yaran na basu da tarbiyya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza mana iya bin su gida ba wanda ya sani. To uh, Hajiya Kulu in muka dawo kanki uh, wasu na zargin cewa ɗorawa 'ya'ya mata talla yana daga cikin abin da yake jawo taɓarɓarewar tarbiyyarsu. Ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta ɓangaren ki? Eh haka ne kuma ba haka ba ne. Hmm. abin da ya sa na ce haka ne waɗansu yaran daga talani ake samun lalacewar tarbiyyarsu kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sayi ba uwa da ta hura mata wuta ta ce dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shi shikenan wanda ya kira ta zai mata juye za ta iya bin shi don me don ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla ne yake kawo taɓarɓarewar tarbiyyar yara yanzu mm. musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a lalacewar 'ya'yansu mm. da makoci zai maɗa makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane kaza malam wane ya zo ya yi faɗa mm. sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu yanzu idan uban ɗaya miki salaman kin sanar a ba tsakani wani magana mm. to in baki da wando ki sa wando saboda ta ɗauro za a zo a bane ina mara ma ɗansa baya kiri-kiri yaro zai abin kaya tsawa iyaye ce an tsana ɗansu. to daga nan ana nana na har su ma zuwa karfin su to shi kina su ba su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su ba shi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka tabarbarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu To ke a na ke ganin kina ganin cewa a talla baya daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewar tarbiyya. Yana ciki amma ba shi kaɗai ba. Haka ne. Mm. To wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su ɗora wa 'ya'ya talla. Mm. Eh. Haka ne. Eh. To amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai kiga ya zauna a gida kuma a ce 'ya'ya ake ɗora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawan uba mm. uba ne ya kamata ya ɗauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban babu dole ne uwa za ta yi wannan ta ɗora ma 'ya'yan talabijin su zo su ci abin da za su ci na maganan rayuwa amma waɗansu iyaye matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su abinci to kwaɗayin su su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun samu 'ya'yan su tallan wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je tallan mm. to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yana suke yin tallan dole ce take sa suke yin tallan ko bayan da su yi. To hajiya kaka idan muka dawo kanki me zaki ce game da tallace-tallacen da ake ɗora wa 'ya'ya mata a wannan lokaci da muke ciki. Eh to gaskiya ina ga wannan matsala matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa. Mm e, na farko dai um, ba za a ɗauke ishu na economic uh, problems ba mm. na rashi da talauci da ya addabi al'umma mm-hmm. yadda za ki ga iyaye mata in suka rasa da za su yi musamman ma in suna da marayu a gabansu mm. to wasu kuma kin ga a bugu da ƙari babu ilimi hmm. na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wayannan abubuwa to sai ki ga sai suna ɗaura yaran su talla e, yaran nan kuma galibi ƙanana ne e, a teens su suke hmm. sha uku sha hudu ah, da ƙyar ki sama wanda ta ɗira sha takwas balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da eh, mutuncinta to shi yasa ake samun wayannan matsalolin gaskiya so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya mm. eh, akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi mm. akwai rashin fahimtar addini mm. eh, to ina ga duk wa'annan su ne suka taru eh, yawa suke causing wannan problem to a matsayin ki na uwa wace irin shawara zaki baya domin iyayen da suke dora wa 'ya'yansu talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma 'ya'yansu talla a gida ba Yauwa, a bar ma maganan in faɗi wani abu a matsayata ta uwa mm. Mm, wanda nake wa yara tarbiyya. Farko mu duba mu musulmi ne. Yauwa, to kuma addinin mu ya ba mu haifu wannan yara amana ne. e kuma muka ce ba ma ta farin fannin musulunci za mu duba ba za mu duba ta ƙasa ce gaba ɗaya ma yara ko ina ka samu ɗa underage amana ne e, kuma kare haƙƙinsu da mutuncinsu a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummarsu hmm. wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba kai auren eh saboda aure comes with responsibility hmm. ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a hmm. nemi wani hanya daban na maganta wannan yauwa na tattalin arziki eh to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan eh, eh ita gwamnati tana da natural role to play amma ni bana son kullum a ce gwamnati gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawwa ita mm. da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma dan iyaye da kuma community e, kowa yana da nasa rol da zai taka eh so ina ga gaskiya ba abu ne da ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi mm. eh, babu kula mm. an ɗaura musu talla duka duka talla in kika duba tren nawa ne akai e eh, to amma suna fita kuma kin san in dai yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to ke ke ma kin san sai abin da ya faru eh to kuma muna samun gaskiya labarai kala kala na irin halin da yaran mu mm. ke shiga ciki wanda lalle lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane eh ita ma gwamnati ta yi ta ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma community coaches e, eh, da malamanmu e, da, da um, traditional institutions ɗinmu mm. duk ya kamata a shiga ciki dumu-dumu a tsayi stopping wannan complete Mama Sara Jibril ta yi tarihi a matsayin macen da ta fi jajircewa a Najeriya a yunkurin ganin an ba mata damar jan ragaman mulkin kasar duk da rashin goyon bayan da ta fuskanta daga matan kansu. A yau ta bayyana abin da ya biyo bayan babban taron jam'iyyar SDP inda aka tsaida marigayi mashud abiola a matsayin shugaban kasa waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabi mu ta mako mutane na dogo da gida ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa ce abiola barka well done amma ni ce zan zama vice president naka isa <laughs> in negotiate am na no problem amma wanda suka karbi kudi daga wajen masu takara da kudin show na je na same shi wajen da shi ya zauna nima na zauna akan ciya sofa din ako so da muka gama ana ta rigima cewa wa zai zama vice president na shi na shi a ah, ke namiji ni mace kai baba ni mama kai yoruba ni daga kwara ni banufiya kai muslim ni krista abun ya yi balansi ba wani dogon magana na ta ogaje ana ta yi ana ta yi in ba ka ba ni vice president ba za ku samu wahala yadda ya haka yi a wace jam'iyya kenan sdp da nrc so ba su bai ne ba amma nrc din kai kom. Eh, na yi sdp da nrc su suna yin nasu kuma muna yin namu a sdp <laughs> so daga ba ba dauke ni vice president ba yasa kuna allah baya so zalunci zalunci kai namiji mace baba mama kudu uh, muslim christian uh, kudu arewa to me zai hana ka game da ni vice president sai suka yi ya kai ma wa ya zama mishi vice president ma shi ya dauki kingibe kingibe that's right daga north east okay Allah baya son zalunci mu yi ta zuwa ba zai yiwu ba ban yarda ba no na ga musu wannan muna magana sai kun ci tete na mu mata zuma suka muku vote aka mata mu mu samu yes duk da christian da muslim suka muku vote na ina representing su ni kai baba ni mama to yanzu ya kika ga Najeriya to yadda ita ke tafiya a yanzu rashin gaskiya din da adalci da bin dokokin dokan Najeriya constitution namu kuma da b rantsuwan office oath of office kowai zai dauki eh, daga ward state region da legislature da president za a dauki alkuranu da bible so ya kamata a samu wanda zai ce A eh, ku bi alkawarinku a rantsuwa naku shi ya yi magana na alkuranu eh, as a muslim ni kuma zai kama da as a christian and is baba ni mama ce so abin ya zama balance da kuka ce ba za ku mayar da ni vice president ba za ku samu matsala so kin daɗe kina wannan gwagwarmayar kenan yes rene kasa jama'a yara da masu mulki mulki madagar gida mulki a wajen makaranta mulki a wajen aiki kowane da rantsuwa na shi in za a yi aure ba a kira malami da ko fastoci an tambaye su za ka bi dokokin alkuranu za ka bi za ki bi dokokin na bible za ku ce eh ko yi rantsuwa cewa za ku abin da ya kamata a yi amma mun ganin cewa babu koyi in aka kai maganan gidajen siyasa an manta da alkawali da aka yi a gaban jama'a da ubangiji wanda ya halishe su ba a bin dokoki kuma wanda ya kike ganin muka tsinci kanmu a wannan yanayi yes mu ne ya za ka tsakan rana usually za a yi rantsuwa kamar wajen 10 o'clock 11 ba ba a rana ya riga ya fita jama'a sun zo su ne shaida kai wannan rantsuwa hmm? masu dokoki judges suna tsaye the pastor suna tsaye malamai suna tsaye yara da youth da everybody suna tsaye a yi rantsuwa a gaban ubangiji kuma a ki Allah kuma ya yi shi a kuma bai kashe yana ba mu lokaci mutu ba amma tun da ba mutu eh, ba ba siyasa ne eh, zai kashe mu ba amma ranar gama duniya naka zaka sami a lahira amma mutanen na gani sun fi so su yi duniya nasu da kuɗi da ba su kalli me yake bayan kabari wani kibla za mu ba yara da matasa wanda suna zuwa bayan mu ba na zuci kishin zuci masu siyasa na kasa sun bari so me shawarar ki a gare su yanzu in akwai tsoro Allah either it is dokoki na Allah a cikin Bible da Kura da suka rantsuwa sun san cewa za a sa dole su bi kuma constitution na kasa akwai abin da ake kira oath of allegiance alkawari cewa zan bi dokan a gaban kowa ba mu da tsoro Allah ne ba mu da kunya ne da iyaye da mutane da limam da pastor da bishop duka suna tsaye ana rantsuwa a gaba ubangiji a cikin rana su a soki in ba wai Allah shi Allah ba ya share duniya tuntune amma tun da shi Allah lokaci na shari'a shi bai iso ba yana ba kowa ya yi kokari ya gyara halin shi yin ranar shi ya cika ya shiga lahirin shi ya ji da halin shi a can amma mutane ya kamata su tuna in allah yana nuna mana akwai hanyoyi hanyar wuta hanyar aljanna ana koya mana amma son kuɗi da mulki da girma da dukiya da zaman rashin tsarki daga zuciya har da harka maimakon su gyara gobe da zuciyar yara masu girma sama su ne an riga an nuna musu cewa sata da mugunta da shi ake so a yi mulki yanzu to yaya kasan zai yi gaba wanda suka yi rantsuwa kuma in eh, ran juma ya yi za a je masallaci ran sunday lahadi za su je church ina tambaya meye na su malamai da sheikhs da pastors da bishop suke yi a kasan nan na tambaya wannan tambaya don na saira saratu suna mijina na Jibri ba malaika jibril yake bi ba eh suna shi kenan ni uwar duniya kowa da kowa ma'ana na sunan saratu kenan suna dauki ikon daga sunan da ubangiji ya ba baba ya bani kuma na zama confident interview ma da ina miki Allah na yana jina ban zan yi miki karya ko mugun magana ba ya kamata kowane iyaye yana da godiya da kishin zuci wa girman yaran nan abin da za su zama a duniya nasararsu amma za a koya musu tsoro Allah na bin dokoki na Allah a cikin eh, Quran a cikin Bible ana koya musu ana koya musu a school yanzu wani eh, eh, ana so a ci zabe akwai wani wani daban iyaye za su wa yara jarabawa na waye wana da special school ana magana eh, eh, eh, akwai university akwai ana irin wannan sun sai da suke yi a karbi kuɗi wajen yara ana koya musu sata ne makaranta su koya musu sata da cheating me me cheating ah, da cuta ne to in muka kowa yara cuta dole wani ya zama 90% ya menene menene Do an the system rayuwa namu ya zama rashin gaskiya kariya rashin tsoro Allah rashin tsoron Allah to yaya ba za a samu yaya da ba za su tashi cewa a ah, abin da suka sani in ba su rigima ba ba za a ji su ba shi yasa yara suka taso za su yi maci yanzu kuma a tashi cewa ana wasu dokoki kada a rushe bakin jama'a bayan an karbi vote kuma an rantsuwa sai abin da muka so za mu yi mu kuma mu rantsuwa da sunan ubangiji da alkura da bible ba yi ba ana sa ci gaba da sata da rashin bin dokoki ya ba za samu tafiyan baya ba hmm? to me shawarar ki yanzu me kike ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara abin Allah ya ba su dama su zama manyan a kasar nan su koma in mutum yana da niyya ya canza halinsa su za su tuba wa ubangiji ya Allah na tuba ba sai wannan kuma ba kuma ya nuna cewa ba zai ci gaba da cuta da sata da abubuwa da yake yi ba yara suna gudu suna zuwa kasan waje ana koro suna neman rayuwarsu tun da an hana su sun yi votin an hana su su samu amfanin kasa wannan gudu zuwa kasar waje din ai bai da kyau ko kin ga yana da kyau ne bai da kyau renin banza ne bai da kyau kuma wasu sun koya uh, uh, halin sata kuma uh, halin cuta kuma a wajen karunki nawa yanzu na saba'in da tara in allah ya kai mu zan yi birthday na ko 80 allah ya bar mu mu yi 90 mu yi 100 eh akwai wasu suna 120 suna plus mhm. kusa ma har da 150 ko Allah ba mu da rai ai da ke da yawan rai na gode ma akwai aiki a gaban mu yes mata ku tashi tsaye fa ana sa da aiki ma duniya to yaya kasa zai samu albarka Allah kunya muka kawowa sunan ubangiji kunya muka kawowa rantsuwa mu da Alquran da bible so su pastor da bishops su tasu sai da ake su malamai da sheikhs su tasu sai ƙara jinjinawa mu ta mako mama sera jigo a fafatukar siyasar mata a najeriya da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su yi koyi daga jajircewarki uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida sai Jibril, macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a Najeriya, da baƙinmu na yau Kulu Salisu Malambuwa da kaka Suleiman da kuma Hajiya Hadiza. sai wakilanmu madina dauda da rukayya bashi a birnin tarayya abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ne alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. baki daya da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu kuma na karshe a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona wa mai ni Zahra Aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.